DW shirye-shiryen sashin Hausa. sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da wannan safiya barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin zangon farko na shirye-shiryen sashin Hausa DW a wannan rana ta Asabar. Zainab Muhammad Abubakar zan kasance da ku a cikin shirin na wannan lokaci. inda a ciki za ku ji waiwai adon tafiya a cikin shirinmu na Afirka a mako inda za ku ji cewar 25 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don daƙile matsalar ta cin zarafin mata za mu leƙa yankin arewacin Najeriya domin jin halin da ake ciki. kazalika mun ji cewar majalisar ɗinkin duniya a wannan makon ta yi amana da yunkurin kafa dokar hukunta masu kalaman ɓatanci a najeriya sai dai ta ce hukuncin kisa ya yi tsauri za mu leƙa birnin maraɗin jamhuriyar nijar inda ke zama ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar da ke da zabiya sai dai akasarin su na fama da kalubalen tafiyar da rayuwarsu kamar yadda sauran jama'a ke za mu ji dalili akwai ra'ayoyin koma sauraronmu a cikin wannan shirin. DW labarun duniya. An bayyana maharin da ya kashe mutane biyu jiya a Ingila da zama tsohon ɗan ta'adda. Jami'an 'yan sandan Netherlands na ci gaba da binciken harin da aka kai a birnin Hague. Faɗan ƙabilanci ya sanadiyar rayukan mutane 26 a Sudan ta kudu. jami'an 'yan sandan birtaniya sun bayyana mutumin da ya kashe mutane biyu ta hanyar caka musu wuka a kan babbar gadar birnin london da zama wani tsohon firzina da ya zaman gidan maza bisa laifukan ta'addanci kafin a sake shi a bara 'yan sanda sun bindige maharin ne da ake zargi yana dauke da wasu sinadarai masu tarwatsewa bayan harin da ya yi a juma'a da rana tsaka wanda kazalika ya raunata wasu mutane uku harin da ke zuwa kasa da makonni biyu kafin a gudanar zaben kasa baki ɗaya a birtaniya jami'an 'yan sanda sun bayyana maharin da sunan usman khan dan shekaru 28 da haihuwa wanda kuma aka tura kurkuku bisa laifukan ayyukan tarzoma a shekara ta 2012 kafin a sake shi a watan disamban shekara ta 2018 da ta gabata a wani labarin kuma a jiya juma'a da maraice wani mahari ya raunata mutane uku ta hanyar caka musu wuka a tsakiyar birnin hague da ke kasar netherlands 'yan sanda sun shaidar da cewa dukkan waɗanda aka kai wa harin masu karancin shekaru ne sai dai babu ƙarin bayani dangane da irin raunuka da suka yi a yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da gudanar da bincike an tabbatar da cewar babu alakar harin da ta'addanci da farko dai 'yan sandan netherlands sun sanar da cewar maharin wani mutum ne dan shekaru tsakanin arba'in zuwa hamsin da ake nema ruwa a jallo amma daga bisani sun janye wannan sanarwar. birnin hague na mai zama fadar gwamnatin kasar netherlands kuma harin ya auku ne mitoci 500 kacal daga ginin majalisar kasar an saki shugabar adawar kasar peru kaiko fijimori bayan zaman jiran shari'a na tsawon watanni goma sha uku a fursuna bisa zarginta da laifukan rashawa kotun tsarin mulkin kasar ce ta bada umarnin sakinta a hukuncin da aka yi dangane da tsaretan wanda ba shi da alaka da zargin da ake mata na rashawa kan wani katafaren kamfanin gini na kasar brazil fujimori ta bayyana zaman kurkukun da kasancewa mafi munin lokaci a rayuwarta sai dai ta yi farin ciki da hukuncin adalci na kotun tsarin mulkin ƙasar ta peru labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw mahukuntan kasar saudi arabia sun sanya wa wani katafaren wurin shakatawa da ke yankin jami'an diplomasiyya a birnin riyadh sunan wani bajamushe da ya dauki tsawon shekaru hamsin yana yi wa iyalan masarautar hidimar dasa itatuwa makonni biyu da suka gabata ne da richard bodeka ya mutu mutumin da 'yan Saudiyyan suka yi wa lakabi da sunan masanin shuke-shuken sarakuna tun daga shekara ta 1973 ne dai bodeka yake tsara yadda za a alkinta yanayi na saharin saudi arabia ta hanyar dasa itatuwa mutumin da ya da manyan ayyuka na dashen itatuwa a manyan titunan saudiya masu cunkoso da wuraren shakatawa da ke kewayen kasar akalla mutane 26 ne suka rasa rayukansu a yayin da wasu talatin suka samu raunuka a faɗan kabilanci a garin rumbek da ke tsakiyar sudan ta kudu Garama ministan yada labaru na ƙasar benjamin lat ya shaida wa manema labaru cewar tun daga ranar alhamis rikici ya barke tsakanin kabilun manuwa da gag da ba ga maciji da juna da yake allah wadan ci gaban rigingimu da ke da nasaba da kabilanci ministan ya kuma yi kira ga mahukuntan sudan ta kudin kasar da ke cikin wadi na tsaka mai wuya na rigingimu da ta ɗauki matakin karɓe makamai daga hannun jama'a da ke ƙasar wanda ke ci gaba da haddasa asarar rayuka To masu mu abin da ya sabo kenan a bangaren labaran duniya yanzu barin haɗaku ku da ramatu da fati domin su ci gaba da kawo muku da shirin Afirka a mako wanda waiwaye ne adin tafiya a dangane da wasu daga cikin rahotanni da suka fi ɗaukar hankali a wannan mako mai karewa ai sauraro lafiya. DW Afirka a mako. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na Afirka a mako da ke waiwaye kan wasu manyan rahotanni da suka fi ɗaukar hankula a nahiyar mu ta Afirka. Sunana Ramatu Garba Baba kuma tare da ni. Fati Muhammad. Za mu gabatar muku da wannan shirin. Madalla. To a wannan makon mai karewa ne dai aka gudanar da ranar yaƙi da cin zarafin mata ta duniya. Za a ji yadda gwamnatin jihar Zamfara a tarayyar Najeriya ta bayar da umarnin biyan kuɗin fansho ga tsofin gwamnoni da kuma halin kunci da zabiya ke fuskanta a jamhuriyar Nijar. sai dai yanzu za mu ɗauko tushen rahotannin ne daga majalisar ɗinkin duniya kan ranar da ta ware wato ranar 25 ga watan nuwambar kowace shekara a matsayin ranar daƙila matsalar cin zarafin mata ta duniya a yankin dai arewacin najeriya wani babban nau'in gallazawa da matan ke fuskanta shine yadda wasu mazajen ke auren 'ya'yan masu kuɗi in har kuma ba su sami biyan bukata na mallakar abin duniya ba sai su koma cin zarafin matan Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoton da wakilinmu a jihar Kanan Najeriya Nasir Salisu Zango ya aiko mana. Ɗaruruwan mata ne ke shiga cikin yanayin tasku da kuncin rayuwa a hannun mazajensu na aure, waɗanda ke mayar da su tamkar bayi ta hanyar cin zarafinsu kan abubuwan da ba su taka kara sun karya ba. wannan baiwar Allah da muka zanta da ita kuma ta nemi a sake sunanta. Ta ce shekararsa ashirin da mijinta kafin su rabu, amma irin cin zarafin da yake mata ya sa gaba ɗaya ba ta ma sha'awar aure a nan gaba. Wallahi duka da wulaƙanci, ba abinci, har wata ran min duka har sai da na yi ɓari mahaifata ta taɓu. Na zo ne ta jinya daga na iyaye na an suka kai ni sai ya canja kwaɗan cikin gidan ma. ayi wata ran ya ce da mahaifiyata ta taɓa bashi kuɗin awo ko na ce ne doke ni ya doke ni abun ba da ka ni ba na sha'awa ma yi gaskiya ba na fata yanzu Allah ya karɓi raina a cikin musulunci in zauna a rayuwa mai daɗi Allah ya sa cika da imani Allah ya wazura ta albarka Allah ya sa ka su samu damuwar da na samu Hukumar Hizba ta jihar Kano cike take da korafe-korafe na matan da ke fuskantar ire-iren wannan musgunawa daga mazajensu. A ziyarar da na kai na iske wannan mata wacce ta kawo karan mijinta bisa yadda ake cin zarafinta. daga kai masa abu kalilan zai kama ya dinga wulakanta ka cikin ƴaƴanka zai zauna ina ka kuma in ya neme ka misali tunda yanzu ba lafiya ce da shi ba haka zai zauna ya goma ya ce Allah lalle hai ta aure haka kuma ka gani ya zai yi aure a haka wannan kana ka dinga zurmu kamun hannuna a bakina ina shaƙe min wuya lalle shi ya ya aure ni kuma da ƙyar abokiyar zama ta nika ihu ta fito dan Allah ta zo ta taimaka mini malama ummu kulsum kasim ita ce mukaddashiyar kwamandan hizba mai lura da bangaren mata ta ce a kowane wata sukan samu korafin matan da ake musgunawa sama da guda ɗari biyar. wannan abu ana samun sa sosai da sosai ma haizba in ka lura musamman mu bangaren mu bangaren mata kusan dama abin da ya fi yawa ma kenan malamai da sauran masana dai a kullum na yin hudu ba akan illolin cin zarafin mata daga mazajensu amma abin takaici matsalar kullum haɓaka take kamar yadda alƙaliman hukumar hizba suka bayyana lamarin da ke ƙara nuna muhimmancin yin doka domin hukunta waɗanda aka samu da hannu a irin wannan matsala. Nasir Salisu Zango, DW Hausa daga Kano, Najeriya. To madalla, Fati me masu sauraron mu ke cewa. To Aira Matu Umar Abdullahi Gambaki daga jihar Bauchi Najeriya da Abubakar Salisu Gozaki cewa suka yi To wannan karon dai ranar ta zo ne a daidai lokacin da iyayenmu mata ke fuskantar matsaloli daban-daban Allah da ya kyauta amin. Amadu Abacha Macina ya ce albarkacin ranar ya yi kira ga iyaye mata a yankin arewacin Najeriya da su yi wa Allah su ringa kyale 'ya'yansu mata suna tafiya makaranta maimakon su ringa tilasta musu tafiya tallace-tallace. abubakar kawu girgir ya ce hukuncin kisa ne ya fi dacewa ga duk wanda aka same shi da cin zarafin mata musamman ma yi musu fyaɗe duba da irin tarin muhimmanci da mata ke da shi ga rayuwarmu tabbas haka wannan zance na abubakar kawo girgir yake to fati dora mana manda tarayyar najeriya A Najeriya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta goyi bayan kafa dokar batanci a kafafen sada zumunta. amma kuma bata goyi bayan hukuncin kisa tun da farko da aka tsara ba dokar da ta cika ba da haifar da cece kuce duk da cewar dokar ta tsallake siradi na biyu a majalisar dattawan kasar wakilinmu ubale musa na dauke da rahoton da dama na 'yan kasar da yana yau dokar da tun da farkon fari ta tanaji hukuncin da ya kama daga ɗaure na shekaru goma zuwa garataya kallon kokari na hana faɗa na albarkacin baki na 'yan kasar a bangare na gwamnatin da ke da fuskantar suka to sai da kuma babu zato ba kuma tsammani ita ma majalisar ɗinkin duniya ta ce tana goyon bayan dokar da 'yan majalisar dattawan suka ce suna fatan za ta tabbatar da zama na lafiya da kwanciyar ta hankali ta 'yan kasar a halin yanzu wannan dai hanjilalin eh, da muka samu kanmu a ciki in dai kan bata sunan mutum eh, abin da ake yi a so eh, a hana yana da kyau amma a ce wai za a hukunta da kisa kuma shi a wurin mu dai ba daidai ba shi yasa ka ji an cire wannan daga cikin abin da ake a majalisa mu musu godiya mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniyar amina muhammad da ke ziyara a cikin tarayyar najeriya a halin yanzu dai ta ce dokar ta dace musamman ma kokarin kai karshen bacin sunanan kasar da ke akwai to sai dai kuma ko ta ina ake shirin bi da nufin kai karshen matsala ta karamin batanci a cikin tarayyar najeriya da yi daga duka alamu dokar tana ƙara samun farin jini cikin kasar ta ɗauki lokaci tana fuskantar rabuwa tsakanin manyan addinai da ƙabilunta abdulsalam ibrahim dai na zama dan fafutukar tabbatar da kare hakkin bil'adama kuma a fadarsa batun batancin ne ya kai ga tazaruma ta tsanar baki can afirka ta kudu na farko idan muka yi la'akari da irin kashe-kashe da yau yake faruwa a kasar afirka ta kudu a kalamai ne na batancin wanda ya fito daga wasu manyan shugabanni daga kasan a dangane ga mutanen kasan waje cewar sun zo sun yi katutu a kasan su shi yasa mutanen kasan suka rasa aikin yi to wannan sai ya kawo tsana daga su 'yan ƙasa akan baki 'yan kasashen waje a kasansu bugu da ƙari muka dawo gida najeriya a irin fada fadace da ake yi akan abin da shafi addini akan abin da shafi kabilanci akan abin da shafi bangaranci idan muka dubi baya kusan duk irin kalamai ne da wasu bara gurbi na 'yan siyasa marasa kishin ƙasa da suke yin amfani da wasu ƙungiyoyi marasa kishin ƙasa domin biyan bukatan su a je a yi ta a kalamai na kawo tashin hankali domin kawai su samu biyan bukata to saboda haka kalma na maganan batanci nan da ake magana za mata doka na a kisa a kai wannan abun mu goyi bayan ta ne ɗari bisa idan har zai kawo zaman lafiya duk wani doka da za a yi a Najeriya yau wanda zai kawo zaman lafiya ya hana irin kashe-kashe da muke gani yau domin mu a Najeriya yau kusan fadace-fadace da ake akan addinai kabila ko bangaranci da sauransu kalamai ne na irin wannan batanci da yake fitowa daga mutanen da ake yi musu kallo kamar shugabanni amma kuma su a cikin zuciyarsu ba al'ummar ne da suke shugabanta damunsu ba bukatunsu ne damunsu. abin jira a gani dai yana zama yadda take shirin kayawa a cikin tarayyar najeriya inda ake neman kai karshen matsalbatanci amma kuma ake neman kare yanci na faɗa albarkacin baki musamman ma na siyasa mai tasiri to madalla an kai da ubala musa da wannan rahoton bari mu dora da ra'ayoyin masu sauraron mu inda sada sa'idu daura ke cewa Hukunci akan masu kalaman ɓatanci san bai dace ba ganin yadda wannan hukuncin ya yi tsauri amma a gefe ɗaya ga kuma masu aikata manyan laifuka ana kyale su wasu ma har gida aka ware musu wai don gyara tunaninsu duk da kisan jama'ar da suka yi. Kamrar Tasi Ilyasu Magami da Adamu Abubakar Bajoga suka ce ya kamata Majalisar Dattawa ta sake yin nazari akan wannan hukuncin ga masu kalaman batanci ba tare da kuma bata lokaci ba domin a gani na masu almundahana da sace dukiyar ƙasa da masu garkuwa da mutane wannan hukuncin ya dace da su. Shi kuwa Abdullahi Laki Funtuwa ya ce hakika yanke hukuncin ba daidai ba ne ganin akwai laifuka da hukumomi ke yi wanda shi ya kamata a yanke hukuncin kisa a kansu. To za mu ci gaba dai da tarayyar ta Najeriya inda kuma Majalisar Dokokin Jihar Zamfara ta soke duk wata doka da ta tanadi ba da duk wasu kuɗaɗe ga tsofin gwamnonin jihar da mataimakansu wanda Majalisar Dokokin Jihar da ta gabata ta aiwatar. Ga kuma ƙarin bayani a wannan rahoton da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mana. Soke wannan doka dai na da nasaba da takardar da tsohon gwamnan jihar ta zamfara Abdulaziz Yari Abubakar ya tura wa gwamnatin jihar na bukatar a biya shi wasu kuɗaɗe wanda takardar ta nuna za a rika biyan tsohon gwamnan alawus alawus na naira miliyan goma duk wata kuma za a rika biya shi kuɗaɗen fansho daidai da albashinsa wanda ya bar gwamna sai ga majalisar dokokin jihar kwatsam ta soke wannan doka hakan ne ya sa na tuntuɓi shugaban majalisar dokokin honorable nasiru ma'azin magarya bai ganin za a ce suna yi wa tsohon gwamnan bita da kulli na soke dokar da ta tanaji bashi waɗannan kuɗaɗe? Wannan doka ba ta shafi tsohon gwamnan wannan doka ba ta shafi tsohon gwamnan da ya wuce kwana-kwanan nan ne kawai ba ta shafi duk tsofaffin gwamnoni da mataimakansu da shugabannin majalisa su ma da mataimakansu da suka taba jagorancin jihar zamfara to kaga hakan baya nuna an yi ta ne saboda mutum guda al'ummar jihar zamfara ne ke cikin wani hali ganin cewa ba wannan ne ya kamata a yi musu ba ganin ga wata bukata ta musamman ganin cewa ga wata bukata ta wannan To koyaya su masana harkar siyasa da ma dokokin majalisa ke kannan wannan mataki? Mamman Abubakar Dan Musa, tsohon shugaban majalisar tsohuwar jihar Kaduna ne a jamhuriya ta biyu a Najeriya. Raini da ake matalaka a ya yawa a Najeriya. Najeriya ce kadai ake wannan abun a tsira. So saboda haka waɗannan ko me ma dai waɗansu ne tsakanin su ne ya kawo su kai wannan wannan sun kyauta. Kuɗin talakawa da ake badawa shi kenan. Ina fata sauran waɗansu majalisu na jihohi su ma allah ya ba su ƙarhin hali su dakata wannan sata da ake yi ma al'umma ga abin da talauci shi ke kawo mamu wannan bala'i na nashin zaman lahiya amma ai adresin wannan ishu wannan ba shi ne abin da za a ishu ba talakawan da ake jagoranta na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan matakin majalisar dokokin jihar ta zamfara na hana biyan wasu makudan kudade ga shugabannin da suka jagoranci jihar na siyasa. Sunana Bashiru Ibrahim Gusau. Me yasa tun watanni hudu zuwa biyar da suka wuce ba su yi wannan doka ba sai a yanzu da tsohon gwamnan jihar Zamfara ya yi rubuta takarda gwamnatin jihar Zamfara akan cewa ta rike mashi fensiyo na kusan watanni hudu. Mu mun ji daɗi wannan majalisa kusan ina cewa shine abu na farko yanzu da ta kwara mana wanda ya samu kusan gajiya ko da sun kai magana nan ba mu yi bacci ba saboda jin daɗi. A gaskiya a ra'ayi na ban gamsu da matakin da majalisar dokoki ta jihar Zamfara ta ɗauka ba dangane da dakatar da bai da allowance ga tsofaffin gwamnoni da kuma shugaban majalisa. Muna ɗauke da farin cikin saɓanin da muka ji magana mu a zakila a mashi mun kwana da bakin ciki mu yi da bakin ciki amma a gaskiya muna celebration mun ji daɗi mu yi farin ciki da Allah ya sa aka soke wannan bukatar tashi shugabannin siyasa a Najeriya kan sauka daga wani mukami su kuma kama wani a riƙa biyan su kuɗaɗen wannan mukami da suka bari kamar gwamnonin da ke komawa sanatoci Yusuf Ibrahim Jirgaba DW Hausa daga Zamfara a Najeriya To Fati yanzu lokaci ne da zaki karanto wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu bismillah. Ga ra'ayin Usman A. Bello ya ce a gaskiya ina goyon bayan dakatar da biyan tsoffin gwamnoni da mataimakansu waɗannan kuɗaɗen. shi kuma imam yahaya soja uba adamawa ya ce wannan dakatar da fanshon gwamnoni da na mataimakansu da aka yi bai shafi talakawan najeriya ba don haka su je su fama sai injiniya jamil abubakar tola ya ce gaskiya batun dakatar da biyan kudaden fansho na tsoffin gwamnoni da mataimakansu bai dace ba samsam Fati ko za ki ɗora mana da batun taron samar da zaman lafiya da ya gudana a jamhuriyar Nijar. To a jamhuriyar Nijar ɗin an gudanar da wani babban zaman taro na ƙasashen Afirka kan batun zaman lafiya da tsaro. Taron da ya haɗa da wakilai daga dukkanin ƙasashen Afirka Ga wakilinmu na Yamai Salisu Bukari dauke da rahoton. Wannan taro dai shine karo na uku wanda kungiyar FPU Federation pour la Paix Universelle mai fafutukar ganin an samu zaman lafiya a ko'ina a faɗin duniya ta shirya ya kuma samu halartar shugabannin kasashe da na gwamnatoci guda shida da wasu wakilan gwamnatoci goma sha bakwai da tsaffin shugabannin kasashe da na gwamnatoci ashirin da biyar da shugabannin majalisun dokoki ko mataimaka guda ashirin da biyu da ministoci ɗari da ashirin da biyar da 'yan majalisar dokoki ɗari uku da tamanin da shugabannin addinai ɗari uku da sarakunan gargajiya da sauran wasu jagororin al'umma guda guda hamsin kuma wakilan ƙungiyoyin fararen hula bakwai 750 cikinsu kuwa har da mata masu faɗa aji da wakilan matasa kuma baya ma ga kasashen na afirka an samu halartar ƙasar saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa kuma a jawabin da ya yi na buɗe taron shugaban ƙasar Nijar mai masaukin baki kuma shugaban ƙungiyar ECOWAS Isu Muhammadu ya jaddada aniyarsa ta nuna jajircewa domin ganin an samu zaman lafiya da ci gaban ƙasashen Afirka. Kuma a cewar Ahmed Bolori, ambasadan zaman lafiya na ƙungiyar FPU, burin wannan taro dai shine na nuna wa shugabanni muhimmancin zaman lafiya. Ta wannan ma'aikata tamu ta UPF ma'aikata ne da ke aikin wanzar da zaman lafiya a duniya wanda kuma daga lokaci zuwa lokaci muna tara shugabanni na ƙasashe da kuma shugabanni na matasa da mata da kungiyoyi masu zaman kansu daban-daban saboda a nuna wa shugabanni mahimmancin haɗa kai. Muddin dai babu zaman lafiya to babu wani tunani mai kyau kan hanyoyin ci gaban al'umma. Ambasada Rabiu Akawu shine jakadan ƙasar Najeriya a jamhuriyar Nijar zaman lafiya ba abin da ya fi shi daɗi domin duk duniya kuma duk inda ake so a zauna lafiya a samu a ci gaba to in ba zaman lafiya kullum akwai fitina kuma abin da ba kai sun kawo ba su suke tada fitine-fitine musamman a nahiyar afirka za a ga yawanci da talauci da rashin aikin yi da rashin lafiya da sauransu su sukan haifar da duka irin waɗannan a cikin wannan zama dai wanda aka samu halartar tsaffin shugabannin kasashe da na gwamnatoci ministoci kimanin ashirin da biyar. Alhaji Muhammad Usman tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ne. Fatan da zamu yi shine irin abubuwan da aka sa gaba na yin ƙoƙari domin a samu kwanciyar hankali zaman lafiya haɗin kai a ƙasashen Afirka ya zamanto ya tabbata. taron ya nuna goyon bayansa ga tsarin yarjejeniyar kasuwanci ta bai ɗaya ta jelekaf na kasashen afirka sannan cikin wata sanarwa mahalarta taron sun ce sun yi imani da muhimmancin da afirka take da shi da kuma mahimmancin haɗin kan afirka a matsayin dunkulalliya daga bisani mahalarta taron sun jinjina shugaban jamhuriyar nijar isu muhammadu akan kokarin da yake na ganin an samu ci gaban afirka salisu bukari dw hausa daga a jamhuriyar nijar To ma da la'akari da urewar lokaci bar mu je ga rahotonmu na gaba. inda a birnin Maraɗi na jamhuriyar Nijar ya kasance ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar masu yawan zabiya. Sai dai zabiyan na ci gaba da fuskantar ƙalubale a ɓangarori daban-daban a yayin da suke son gudanar da rayuwarsu. Ga ƙarin bayani a wannan rahoton da wakilinmu Salisu Kaka ya aiko mana daga birnin na Maraɗi. Eh gaskiya rana na cutar da mu sosai sosai. Ya salamu. Wani lokacin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una nakan ji ni kamar ina kusa ga injin gasa biredi tsabagen zafi wani lokacin cikin inuwan ma nake amma sai in kasance in zafin ya kai intaha musan lokacin da nake cire riga ba aji malam kabiru kenan wani zaba ya dan kimanin shekara talatin biyar zuwa arba'in, yake bayani irin matsalolin da ke ci musu tuwo a kwarya ko banda matsala ta kaifin zahir rana a cewar malam kabiru akwai matsala ta musgunawa da jama'a ke nuna musu. Subhanallah wani lokacin kawai zan dinga jin jifa gar da gar ko kuma mutum ya zo ya sani gaba ma yana man surutai a nan Nijar a nan garin Maradi haka kawai wani lokacin ma ina cikin tafiya za su dinga tarata akwai lokacin da har sai da suka fasa mana hannuna. na billahi azimi nana zakiya na zaman shugabar kungiyar ta jihar Maradi, ita ma a cewarta babu wata matsala da tafi ta zafin rana, kasancewar mu na da wadatar zafin rana. Rana, saboda in muka sha ranar nan tana iya zama illa sosai saboda tun daga kan abin da ya jiki mu gaba ɗaya wannan zafin rana in muka sha shi. To lalle ciwon kai in ya same mu sai an samu an sha magani. Kamar lokacin ma zahi, haƙuraje take samun gashiki. To ko yaya suke tunkarar waɗannan matsaloli? Malama Khadijatu Mummuni ita ce shugabar ƙungiyar zabaya ta ƙasa ga abin da take cewa. Eh, ana musu ciyama da wariya mun zo garin ga maradi don mu sensibilisation ta e, waye mutanen kai bisa albinism mem su san ba, ba saboda suna zabaya haka ba saboda shine ga za su yi tamma da su kamar ba mutane ne ba kenan suna su ma suna da inci bai kamata ba a maida a maida su baya ma'aikatar bunƙasa rayuwar al'umma na bakin ƙoƙarinta wurin bunƙasa rayuwar da bayana jihar Maraɗi, a cewar mu mutari isufu shugaban ma'aikatar al'umma ta jihar Maraɗi, sun san da zaman zabayan a ma ka san mu sosai ta san da zaman su tun da ce ma nau'o'i guda bakwai na masu amara na kasa a suna ciki akwai federation gaba daya cikin jihar maradi kuma su zabayan suna da eh, kasansu a cikin ita wannan kungiya kuma duk ayyukan da ake yi na ita kungiya ta na kasassu ta jihar maradi da su ake yi kawo yanzu dai bincike ya nuna babu cikakkun alkaluma akan yawan zabaya a nijar Wannan rashin alkalumma na hana masu hannu da shuni da sauran masu bukatar taimaka musu sanin cikakkun adadin bukatun zabayan. Salisu Kaka, DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Nijar. Sai mu ce Allah ya kyauta. To bari mu ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu fati gare bugar Modu Unguru ya ce zabiya dai mutane ne kamar kowa kuma Allah ne ya halicce su don haka al'umma muradi jamhuriyar Nijar ku kiyaye tsangwamar zabiya tun kafin Allah ya yi musu sakayya. To Ma sauraron mu da haka ne kuma za mu dasa aya sai kuma lokaci na gaba idan Allah kai mu. A madadin sauran abokan aiki, Ramatu Garba Baba tare da Fati Muhammad ke cewa da ku mu lafiya. Masu sauraron mu ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan lokaci kenan, amma za ku sake sauraron mu zuwa can anjima da misalin karfe biyu na rana, agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe ɗaya, agogon Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da kuma Senegal. Akan mita goma sha shida, kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari takwas, da mita ashirin da biyar, kilohertz dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da tamanin. da kuma kan mita 31 kilohertz talatin kafin wannan lokaci muke muku fatan za a yi ni lafiya.